Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wata tsohuwar babbar jami'ar Majalisar Tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya na cewar kasar Ukraine ce ta yi kutse a zaben Amurka ba kasar Rasha ba. tsohuwar magajin garin baltimore catherine pope a jiya alhamis ta karba laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa manyan masu shigar da kara isra'ila sun tuhumi prime minister kasar benjamin netanyahu da shugabancin da ya shugabanci kasar tsawon shekaru goma sha uku da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana kanin labaran kenan aka saurara An gudanar da taron ƙasa da ƙasa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da nufin ƙarfafa dokar da Najeriya ta gabatar da za ta haramta kashewa da safarar jakuna zuwa ƙasashen ƙetare. To ko menene makasudin kafa wannan doka? Akwai mutanen ƙasan China masu zuwa suna neman fatan jakunan nan yasa jakunan suka fara fuskantar barazanar karewa za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna sannan za ku ji tattaunawa ta musamman da wani likita matashi ɗan arewacin najeriya da ya kammala karatu a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda ya zaba zakara inda ya samu lambobin yabo da girmamawa a fanni daban-daban sama da goma a bangaren kiwon lafiya sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar take gabatarwa inda a yau za a yi bayani akan kula da uwa da jariri. amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Wata tsohuwar babbar jami'ar Majalisar Tsaro ta fadar White House ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis. cewa kagaggen labari ne aka shirya na cewa kasar ukraine ce ta yi kutse a zaben amurka na shekara ta 2016 da trump ya lashe ba wai kasar rasha ba fiona hill ta bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai tare da wani jami'in harkokin waje david holmes da aka tura shi aiki a ofishin jakadancin amurka cave kafin wannan shekara hill ta rike mukamin babbar darakta majalisar tsaro mai kula da nahiyoyin turai da asiya a jawabinta na budewa hill ta ɗora laifi kai tsaye a kan trump wanda wani lokaci ya ce ta yiwu rasha ta yi kutse a zaben haka kuma 'yan majalisar na republican da ke cewa ukraine ce ba rasha ba sun yi abin da zai cutawa amurka This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves. Ta ce wannan kagaggen labari ne da hukumomin tsaron Rasha da kansu suka kirkira suka kuma yayata shi. Gaskiyar lamari shine Rasha babbar ƙasa ce da akaikaice take yaƙi da tsarin demokuraɗiyar mu a shekara ta 2016 ba wani kokanto. Abu ne da hukumomin leƙen asirinmu suka tabbatar rahoton majalisar majalisa mara siyasa ita ma ta tabbatar ko da kuwa za a ci gaba da barin wasu bayanai a ɓoye. hill ta yi kira ga 'yan majalisar da kada su maimaita labarin ukraine domin kuwa yana taimakawa shirin kasar rasha tsohuwar magajin garin baltimore catherine pog a jiya alhamis ta karɓa laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa pog wacce ta yi murabus a watan mayu ba ta ce komai ba bayan ta gurfana a gaban kotu masu gabatar da kara sun ce fog ta karbi ɗaruruwan dubban daloli daga sashen lafiya na jami'ar maryland domin samun kwafe-kwafe na littafanta da wato littafinta da ya bada labarin wani mutum mai suna healthy holly masu gabatar da karar sun kara da cewa ta yi amfani da kudaden wajen gangamin yakin neman mukamin magajin gari kana kuma ta yi wa gidanta gyare-gyare Fogg na fuskantar zaman kaso har na tsawon shekaru 35 idan har aka same ta da laifi a watan fabrairu. manyan masu shigar da kara a isra'ila sun tuhumi firayim ministan kasar benjamin netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru goma sha uku da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana a jiya alhamis tuhumar ta mai da alkibla ne akan zarge-zargen cewa firayim ministan da matarsa sun karbi kyautukan sarƙoƙin mata da taba sigari da wasu kyautuka da kuɗinsu ya kai sama da dala dubu ɗari biyu da sittin domin yin alfarmar siyasa haka kuma an zarge shi da yin katsalandan ga hukumomi da kuma 'yan majalisa a madadin wasu kamfanonin watsa labarai biyu domin su ba da labaran yabo ministan shari'a avichai mandelbet ya tuhumi netanyahu da zamba da kuma cin amana da karbar rashawa a cikin kara daya to sai dai netanyahu ya yi ta musanta zargin aikata ba daidai ba inda ya ce ana yi masa bita da kulli ne kawai zargin aikata laifi ba zai tilasta tilastawa Netanyahu yin murabus ba to amma kuma zai iya gurgunta damar firaministan mai shekaru 70 ta sake lashe zaɓe. To madalla wata yarinya yar shekaru goma sha biyar daga kasar Kamaru tana ɗaya daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta dubu biyu da tara. An ba da Vina Malum wannan lambar yabon ne sabili da ƙoƙarinta ne yayata batun 'yancin ƙananan yara da kuma gargaɗin su da kada su shiga ƙungiyoyin ɗauke wato da kuma kada su shiga cikin ƙungiyoyin da ke ɗaukar makamai kamar ƙungiyar Boko Haram. Ɗaruruwan yaran makarantu a da sun kafa ido a akwatunan talabijin a ranar laraba suna tafawa lokacin da aka ba divina malom lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta kananan yara ta shekara ta 2019 a birnin hague a daidai lokacin da ake bikin ranar kananan yara ta duniya malum ta kafa kungiyar kananan yara masu hankoron zaman lafiya da ake kira children for peace a turance a shekara ta 2014 bayan da ta ziyarci arewacin kasar inda kamar ke iyaka da najeriya wurin da kungiyar boko haram ta kashe sama da mutane 27,000 ta kuma raba sama da miliyan biyu da matsugunansu yanzu kungiyar children for peace tana da membobin kananan yara 100 a yankuna goma na kasar kamaru Ƙungiyar ta kuma shirya taruka tsakanin al'umma da kuma kafa kulob-kulob na wanzar da zaman lafiya a masallatai waɗanda suka hada da sauran yara suka kuma ƙudiri aniyar nisanta kansu da tsatsauran ra'ayi. wani sabon bincike ya gano cewa galibin matasa a faɗin duniya ba sa samun motsa jiki kullum yadda za su iya samun ƙoshin lafiya lokacin da suka manyanta binciken da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar ya kasance karon farko da aka ba da kiyasin yadda ake samun rashin motsa jiki tsakanin matasa 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha bakwai an gudanar da wannan binciken ne a ƙasashe 146 na duniya binciken ya gano cewa 'yan mata sun fi samari rashin motsa jiki a dukkan ƙasashe banda ƙasashe hudu rak da suka hada da tonga da samuwa da afghanistan da kuma zambia rahoton ya nuna cewa an fi samun giɓin jinsi a ƙasashen amurka da ireland inda kashi goma sha biyar cikin ɗari na 'yan mata suka fi samari motsa jiki hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa matasa su rika motsa jiki na tsawon sa'a guda a kowace rana domin zama cikin ƙoshin lafiya regina gottard wata jami'a mai ilimin kimiyya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da kuma ƙananan yara da matasa wadda ta gudanar da binciken ta ce za a iya raba tsawon lokaci da ake buƙatar a motsa jiki gida uku wato minti ashirin kowanne idan har ana so motsa jiki ya zama mai amfani. Murtala Faruk sanyin Sanyinna aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. An kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da nufin kare jakuna daga karewa. Biyo bayan gabatar da wata doka da za ta haramta kashewa ko safarar jakuna daga Najeriya zuwa ƙasashen waje. Wakilin murya Amurka a Abuja Hassan Mai kaina na ɗauke da ƙarin bayani. taron wanda aka yi domin kare jakuna daga barazanar karewa a doron kasa Mike Baker shine jagoran kungiyar da ke rajin kare haƙƙin jakuna a duniya wato Donkey Sanctuary. Findings of the Global Trade uh, report are shocking, really shocking. Sakamakon bincikenmu dangane da safarar jakuna abu ne mai ban tsoro. Yana da matukar da hankalin gaske domin fiye da rabin jakunan da ke wannan duniya suna fuskantar barazanar karewa a wasu wuraren ma har sace su ake yi. wanda hakan ke shafar hanyoyin rayuwar jama'a sosai wanda abin ya fi tsamari a yammacin afirka musamman a arewacin najeriya da nijar saboda yadda ake safar jakuna haka sakaka da hakan ke sanadiyar rasa rayukan mutane sosai um, babban abin anan shi ne wannan dabba na fuskantar barazanar karewa yaya girman wannan matsala take ne It's going to be enormously challenging for people. It's going to mean the loss of tens of millions of uh, dollars of income. Hakan na zama babbar kalubale ga jama'a. Ana hasarar kuɗin shiga na miliyoyin daloli ga iyalai. Domin an kesa cewar jaki ɗaya na samar iyali dala dubu biyu a shekara. In ka ɗauki yammacin Afirka kaɗai, kenan dala dubu nawa ake hasara kowane shekara. To amma me yasa ne kake jin ake da tsananin bukatar waɗannan jakuna a halin yanzu? The situation came about from the sale of Urjao in China. Yanayin ya ta'azzara ne saboda ana sayar da fatar jakin a kasar China domin suna sarrafa maganin gargajiya da shi. su kuma 'yan nan a halin yanzu jakunansu sun kare shine suka yi ca kasashen duniya domin neman fatar jaki ta kowane hali inda wasu marasa kishin kasa ke nema musu jakunan a nan afirka ta yamma to amma babban abin farin cikin anan shine najeriya ta fara ɗaukan matakai don shawo kan wannan matsala wannan taro dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan majalisar wakilan najeriya ta ci gaba da tattaunawa don kafa dokar hana safarar jakuna honorable datti garba shine dan majalisar wakilan wanda ya kawo wannan kuduri a gaban majalisar akwai mutanen kasan china masu zuwa suna neman fatan jakunan nan yasa jakunan suka fara fuskantar barazanar karewa za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna to lokacin da na kawo wannan kuduri ban san cewa kudurin nan zai yi tasiri a duk duniya ba sai da su wannan hukuma na donkey sanctuary da kungiyar na brooks action for donkeys suka zo majalisar wakilai ta tarayya saboda su ba wannan bil goyon baya kuma har majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria da Hassan Maina kaina. A watan da ya gabata ne wani ɗalibi a fannin kiwon lafiya mai suna Sale Murtala Danda Shire ya kammala karatun digiri a fannin kiwon lafiya cikin wannan shekara a makarantar kiwon lafiya ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Danda Shire ya samu lambobin yabo da girmamawa fiye da dozin ɗaya a fanni daban-daban a ɓangaren kiwon lafiya. a cikin hirarsu da abokiyar aikinmu alheri grace abdu dr sale murtala ya bayyana irin lambobin yaban da ya samu Allah ya taimake ni na samu lambobin yabo guda goma sha uku daga bangaren mu bangaren makarantar koyar likitanci ita Ahmadu Bello University da ke Gariya. Na farko dai akwai bangaren anatomy wato eh, ilimin sassan cikin ɗan adam da physiology inda rufan ɗan adam ke aiki na biochemistry sai kuma um, ɓangare na chemical pathology sai ɓangare na histopathology sai ɓangare na hematology sai kuma ɓangare na pathology akwai kuma ɓangaren project akwai kuma ɓangaren community medicine akwai kuma ɓangaren surgery akwai bangaren anatomy and surgery sai kuma akwai lambar yabo daga ƙungiyar likitoci ta reshen za kaduna da wanda suke ba wanda ɗaliban da ya fi kowa hazaƙa a ba fannin likitoci sai kuma lambar yabo daga ita makaranta a ɗaliban da ya fi kowa hazaƙa. To menene ya baka sha'awar shiga aikin likita tun farko? Ni gaskiya a um, tun farko abin da ya fi ni game da aikin likita shine musamman yadda yake aikin su na ceton rayuwa al'umma a da yaushe kuma sai ya kasance zuwa nan yankin har yanzu ba su da yawa su ba a zo ga shi da um, marasa lafiya da yawa sun faru amma likita da ya ɗaya ko biyu musamman mu a karkara don mu asibitin mu ba likita ko ba sai an yi tafiya mai nisa to duk ina abubuwan wahalar da mutane ke yi shine ya fara bani sha'awa in gama ke na yi wannan karatu saboda a gayan da za a taimaka ma al'umma. To, so da dama galibi likitoci musamman waɗanda suka fice irin naka ɗin nan a maimakon su zauna gida a ci amfanin wannan basira da Allah ya ba su galibi sukan nemi aiki mai maikwa waɗansu ƙasashen waje. Kana da irin wannan tunanin? a gaskiya ni mutum ne wanda ke son jama'a a ƙasata don musamman ma yi ran samun admission shi na wannan karatun likitancin a lokacin akwai wani program na nan gwamnatin katsina wanda take sponsor mutane da sai kasashen sudan da su egypt su yi karatu su dawo amma ni ban yi applying wannan ba saboda na fi son in yi karatun a nan gida ko ma da yake wasu fannoni kuma sun fi kyau mutum ya karo karatu a waje buri na shi ne ko da na karo karatu dai in dawo gida kusa da al'umma ta wanda dama saboda su ne aka yi wannan karatu su ci gajiyar wannan karatu. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Dr. Sale Murtala danda shiri a tattaunawarsu da Alheri Grace Abdu sai ku biyo mu shirinmu na hantsi domin jin abin da ya gani ga abin da ya gani yana kawo cikas a fannin kiwon lafiya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana ci a karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan ɗaukar ciki da kuma yadda ma mace za ta reni ciki. A yau kuma shirin lafiya uwar jiki zai tattauna ne akan kula da uwa, jariri wato postnatal care and breastfeeding a turanci. Postnatal care and breastfeeding wata kula ce ta musamman da ya kamata a baiwa uwa da jaririnta da kuma yadda za ta shayar da jaririnta musamman a sati shidan farko daga haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Shin wani irin kulawa ya kamata a baiwa macen da ta haihu macen da ta haihu dai tana bukatan kulawa musamman ga 'yan uwanta da ke tare da ita a lokacin nan da ta haihu domin tana bukatan kulawa da goyon baya na mai gidanta da 'yan uwanta wanda ta san hankalinta zai kwanta cikin su sannan kulawa da kanta ta fannin tsafta domin a haihuwa misali mata suna iya samu a yi musu ƙari wajen haihuwa domin yaro ba zai iya fita ba to bayan an yi wannan ƙarin likita ya samu ya dinke ɗinke wannan karin za a buƙaci mace ta kula da kanta da tsafta ta ringa zama cikin ruwan gishiri da muke ce mishi sits bath domin wurin ne ya zauna ba ciwo sannan za ta dinga wanka akai-akai sannan bayan ta haihu din nan cikin awa ɗaya din nan da ta haihu ta ɗan samu hankalinta za ta goge wajen mamanta ta sa yaro ya fara ya fara shan nono kuma ana bata magunguna da za ta ci gaba sha magungunan nan da suke sha lokacin awu da muke ce musu magunguna magungunan antenatal za ta ci gaba da shan su tsawon sati shida sannan za ta ci gaba da shan akwai magungunan da muke bata wato antibiotics da muke ba badawa domin a yi mata wannan karin da ke aiki ne shi ma dan karamin aiki za ta sha antibiotics sannan za a iya dan bata maganin da zai dauke mata ciwo ko da irin su paracetamol din nan ne dan sha su na yan kwanaki kaɗan sannan za a yi mata magana kuma batun um, family planning wata kan banda ma wanda aka riga aka yi musu karin nan aka gyara wurin aka dinka ɗinka wurin ƙarin ba za a so ta fara saduwa da mai gida ba sai ya ɗan ɗauki lokaci ta san ta warke sati uku hudu zuwa sama haka misali sannan za ta dinga amfani da pad domin bayan haihuwa akwai jinin da yake fitowa da muke ce mishi lokiya jinin zai dan fito ma sati zuwa sati biyu haka nan zai fito da farko farko zai dinga fitowa kamar jini sai zo ya dauke ya fara zama kamar ruwa yana yalo yalo haka sannan har ya zo ya zama farin ruwa zai kai irin sati biyu tana samun wannan so za ta ringa sa pad tana caccanzawa to duk wa'annan irin abubuwan da mace ya kamata ta yi na kulawa da kanta ne bayan haihuwa to likita kin yi maganan wanka in kika je gida karkara za ki ga ruwan na tafasa ake saukewa a ce za a yi wa mutum ko kuma macen da ta haihu wanka da shi irin wannan wankan ake bukata <laughs> a'a babu <laughs> wannan wankan za a ce wankan gargajiya ko to gaskiya a eh, likitance bai da wani mahimmanci yanzu kamar satin da ya wuce na national hospital mun ga mace da ta zo da kuna a kan cikinta kuma har ya sa can cikin ciki an yi hoto an ga abin da ba shi ba kamar giwa ne ya taru wai duk da sunan wankan jego kenan kaga wannan ai ya jawo ciwo a garin neman lafiya saboda haka wanka dai wankan da za ta yi ta kula da kanta lokacin da muke cewa kan mace ta yi wanka shine in muka yi mata um, CS wato mun yi tiyata muka fitar da yaro to ba ta yi wanka wankan ruwa daga kai zuwa ƙasa ba za ta samu tawul ne ko wata ko wani wanda ke tare da ita ya samu tawul da zai sabulu ya goge mata jiki banda inda aka yi wannan yankan saboda ba mu so ruwa ya taba wurin ko ta samu kwayoyin cuta a wurin. To likita akwai wani irin nau'i na abinci da ya kamata mata ta bayan ta haihu? Babu a likitance babu. Kika je in muka koma karkara sai ki ga sai a ce sai abinci mai matukar yaji ko barkwano ko kuma irin su kunun kanwa shine ake cewa hame <laughs> jego take sha babu ba lalle ba abin da muke ba da shawara shine mace ta ci abinci wanda muke ce mishi balance diet abinci mai gina jiki wanda dai za ta samu ruwan nono ya zo sannan yaro ya samu um, ruwan nono ya sha sannan ita ma ta samu lafiyan jikinta shine amma duk wani abin da ake iyaye da kakanni suka yi to su dai suke ba da bayani kan wannan amma a likitance gaskiya ba wani bayani kan cewa a wa'innan abincin su ne. To likita duk da kin yi magana da tsafta a lokacin da idan bayan mace ta haihu ya kamata a ce akwai ta kasance tana tsaftace jikinta sosai. Shin kamar me ya kamata kuma ta kauracewa? Aside kamar um, kata sadu da mai gidanta sai wannan inda, inda aka yi dinki din nan sai ya warke sannan kuma in dai har ba wanda ta samu kari ba ne misali za ta iya jira in wannan ruwan ya daina uh, fitowa wato lokiya da muke faɗa da yake ɗaukan sati biyu zuwa uku kamin ya ɗauke ɗin nan za ta iya jira kafin ta sadu da mai gidanta sannan za ta kiyaye irin zama da ake cewa sai sun yi zama a cikin detol mu bayanin da muke na sits ba in aka yi wa matan nan ƙari aka ɗinke wurin nan ruwa ne za ta samu a baho ruwa wanda mai ɗumi ba mai zafi tafashashe ba ba mai sanyi ba mai ɗumi wanda in ta sa hannunta za san za ta iya zama a cikin minti biyar zuwa goma za ta samo buhun gishirinta wanda in ta fara zuba cikin wannan ruwan tana garwaya zai ringa narkewa to in ta ci gaba da zubawa. in ya daina narkewa to wannan ne daidai lokacin da ya kamata ta shiga ta zauna ciki to in ta zauna ciki safe da yamma yawanci muna rubuta musu shi so biyu ko so uku a rana zuwa irin kwana biyar haka su yi za su samu lafiyan jikinsu to in ka je wani asibitin ko kuma irin primary health care center din nan sai ji suna cewa wai a zuba su zuba ditol a cikin ruwan da za su zauna a ciki shi detol din ne yana ciki akwai wani mako da muka yi bayani kan kwayoyin cutan yoyon mara detol na cikin wa'annan abubuwan da in mace na amfani da shi akai akai tana wanke gaba gabanta da shi yana iya sa ta samu wannan ciwon yoyon mara din domin shi jitol ina wanke wa'annan sojojin da muke cewa kamar kwayoyi ne suke a gaban mace wanda suke kare ta daga cututtuka to in aka sa jitol din nan kuma ya kore wa'annan so za ta samu kwayoyin cutar da ke za su bata yoyon mara akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan mace ta haihu eh akwai matsaloli da dan dama daga cikin shine mace za ta iya samun ana ce mishi postpartum cutan psychosis kamar tabuwan hankali ne dama in mace na da ciki akwai sinadarai da muke cewa estrogen da progesterone estrogen in yayi yawa jikin mace lokacin da take da ciki daga ta haihu wannan sinadaran za su dan ragu daga jikin mace to raguwan su din nan da suke da dan sauri yana iya jawo matsala wajen yanayin mace don nan da nan za ta abu kaɗan sai ta soma kuka ko um, ta daina bacci duk abubuwan da ke bata sha'awa a da take da ciki ko kafin ta yi ciki ba su kuma ba ta sha'awa nan da nan tana cikin bacin rai kullum tana cikin kunci bara ma ta ringa kula da shi wannan bebin ba to duk wa'annan ana suna cikin abin da ake cewa postpartum psychosis to irin wa'annan kulawa ne da goyon baya take bukata daga wajen mai gida da kuma yan uwa wanda ba sai lalle ta sha magani ba in ba dai dama tun da can tana da ciwon dan tabuwa din ba tare da ita sannan bayan haihuwa akwai abin da muke ce mishi puerperal sepsis kwayoyin cuta ne da ke shiga shiga jikin mace bayan ta haihu bata kula da kanta ba ko da da tiyata ta haihu wato siyas ko kuma ta haihu ne da kanta kuma ai mata wannan ƙarin aka ɗinka amma bata sha magunguna yadda ya kamata ba to duk wa'innan suna iya jawo mata ta samu ƙwayoyin cutan da za su shiga cikin mahaifanta su shiga cikin jini su kwantar da mace sannan kuma wa'innan idan ba a kama da wuri an yi maganin su ba ba a magance su ba za su iya jawowa nan gaban mace ma ba za ta iya haihuwa haihuwa ba domin ta samu kwayoyin cuta a cikin mahaifanta wake wasu kuma matan ba su iya shayarwa bayan sun haihu yawanci matsalan da ke jawo wannan za su ce maka wai sun sa yaro a, a mama amma yaro baya sha ko kuma yana sha baya fitowa muna ba da shawara ga mata tun ana awu cewa kuna haihuwa cikin awan nan da kuka haihu bayan kun dan samu hankalinku a sa yaro a mama zukan nan da yaro ke yi shine yake sa wasu sinadarai yana fita daga kwakwalwar mace ya sa nono nono ya fito saboda haka koda da nonon baya fitowa in yaro ya ci gaba da zuƙa to nonon nan fa zai fara fitowa amma kuma in bata bada ba zai iya jawo illa ma ita matan domin madaran zai taru cikin maman kwayoyin cuta su zo su shiga har maman ya fara kumburi ya fara ciwo ya zama mata cuta. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne zanga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da likita akan abin da ake cewa a turance postnatal care care and breastfeeding wato irin kulawa da mace take bukata bayan ta haihu da kuma yadda ya kamata shayar da yaranta to amma kashi lokaci ya yi halinsa ala tilas anan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na yau a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Shirai Awal Suleiman sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki kafin mai sallama da ku ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. yau zara wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar white house ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jiya alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya na cewar kasar ukraine ce ta yi kutse a zaben amurka na shekarar 2016 da trump ya lashe ba wai kasar rasha ba tsohuwar magajin garin baltimore catherine pog a jiya alhamis ta karɓa laifin saba doka wajen biyan haraji dangane da sayar da littafin yara da ta wallafa fago ce ta yi murabus a watan mayu ba da ce komai ba bayan ta gurfana a gaban kotu manyan masu shigar da kara isra'ila sun tuhumi prime minister kasar benjamin netanyahu da ya shugabanci tsawon shekaru goma sha uku da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a da ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. A madadin Murtala Faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da mu na yau darrell Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique. Le monde